السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله المنقوط بالصفات العلى أحمده تعالى حمدا يليق بمننه العظمى وأشكره شكرا يزيد من كل نعمة وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ذو الأسماء الحسنى وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المفضل بأشرف الرسالة وأوحي الدلالة جاء بالأمر صادعا ولله خشعا ولأمته شافعا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أولي الزد في الساعة والتشمير ومن سار على نهجهم واتبع بأخرهم إلى يوم المآب والمصير أما بعد عباد الله فاتقوا الله تعالى حق التقوى فالتقوى أعز ما يتصف به المؤمنون ويشرف ما ينقت به الصالحون أيها المسلمون فقد شرع الله لنا الصلاة وأوجبها علينا وهي الركن الثاني من أركان الإسلام وأول ما أوجب الله على المسلمين بعد التوحيد أجر بها الأنبياء والمرسلون يقول تعالى لموسى عليه السلام إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة بذكري وتوكل إبراهيم إلى ربه بقوله رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي وأثنى على إسماعيل فقال وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا وتشرف بها عيسى عليه الصلاة والسلام فقال وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا وأمر الله بها نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم بقوله أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا وهي من وصايا عباد الله الصالحين قال تعالى حكاية عن لقمان الحكيم يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور وقال عز من قائل وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين أيها المؤمنون الصلاة إماد الدين وقيامه من أقامها فقد أقام الدين ومن أقامها فقد أقام الدين وهي أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة وفي سنن أبي داود عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أول ما يحاسب الناس به يوم القيامة من أعمالهم الصلاة لا إله إلا الله الصلاة عبادة لا تدخلها نيابة بحال لا يصلي أحد عن أحد عباد الله اعلموا أن الصلاة آخر ما وصى به النبي صلى الله عليه وسلم أمته وعن أم سلمة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول في مرضه الذي توفي فيه الصلاة وما ملكت أيمانكم الصلاة وما ملكت أيمانكم فما زال يقولها حتى ما تفيض بها لسانه أخرجه ابن ماجه تولى الله إجابها ليلة المعراج بمخاطبة الرسول صلى الله عليه وسلم تعظيما لشأنها خصها بالذكر تارة وقارنها بالزكاة أخرى وعديء الله وقال تعالى إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوفا وقال أيضا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتيقوا الرسول لعلكم ترحمون يتمثل بها جلال الخالق وذل المخلوق حجة في الخوف وجنة دون الأعداء أنس وراحة طمأنينة في القلوب ورضا قيامها تعظيم وركوعها خشوع وسجودها تذلل وهي وقاية من المعاصي والمحرمات قال تعالى إن لا تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون أيها المسلمون إن الإنسان ضعيف الخلقة خطير الخلايا والذنوب يمشي في هذه الحياة وفق تيار من من الآلام والصعاب ولقد تركنا الإنسان في قبل وفي الصلاة تيسير للأمور وشرح للصدور وزوال للهموم وإذهاب للغموم وإعانة على أمور الحياة وقضاء الحجار وتملين بها من المقرات وأنواع الخيرات وعظيم البركات على في الصلاة البر والخير أجمعوا لأن بها الأرقاب لله فاصنعوا يقول سبحانه وتعالى واستعينوا بالصبر والصلاة وكان صلى الله عليه وسلم إذا هدفه أمر فشع إلى الصلاة ويقول جئل القرة عيني في الفلاح ويقول وأعرنا بالصلاة يا بلال ولما أراد الله أن يبتلي مريم عليها السلام بغلام بلا بعل أمرها بالتوجه إلى الصلاة تخفيفا لعدة الابتلاء فقال جل من قائل يا مريم اقنتي لربك واسجدي وركعي مع الراقيين وقال لنبيه صلى الله عليه وسلم لما أذاه المشركون بألسنة حداد ولقد نعلم عنك يذيق صدرك بما يقولون فقدح بحمد ربك وكن من الساجدين إخوة الإيمان عباد الله صفات المؤمنين المفلحين مبدوعة في الصلاة قال تعالى قد أفتح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون واستيقاظ الفردوس محقق بالمحافظة عليها كما عبد من قائل والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم إنه ولي قدير ووثقت ربكم وقل ما تسمعون فاستغفروا ربكم انه هو الغفور الرحيم ذكر subhanahu wa ta'ala mun siffantawa da siffofi madaukaka ina yabonsa ina gode masa irin godiya da ta dace da ni'imominsa masu girma ina gode masa godiya da take kara dukkan ni'ima ina shaidawa ba abun bauta da gaskiya sai Allah ma abu babu babu abun takawa da gaskiya kai shi ba shi da abokin tarayya ma abokin sunaye kyawawa ina shaidawa annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam bawan ne manzonsa ne abun fifitawa da mafi ɗaukakan manzonci da mafi bayyana dalilai ya zo da umarni yana mai fede umarni ya zo yana mai kaskantar da kai ubangiji subhanahu wa ta'ala yana mai ceton al'umma sai yana mai musu nasiha tsira da amincin Allah su tabbata gare shi da alayen da su sahabbansa mabota kokari wajen masa ta'a wajen yi wa Allah ta'ala ta'a da kuma zahir dauke tsira da amincin Allah ya tabbata ga dukkan wanda suka fi tafarkin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam suka yi koyi da shi har zuwa tashin alkiyama bayan haka ya bayan Allah ku tsoron Allah hakikanin jin tsoron sa tsoron Allah shine mafi ɗaukakan abin da ake siffanta mumini da shi shine mafi ɗaukakan abin da ake siffanta bayan Allah na gari da shi ya ku musulmi hakika ubangiji ta Allah ya ta mana sallah ya wajabta mana ita kuma ita ce rukuni na biyu daga cikin rukunin musulunci kuma ita ce farkon abin da aka fara wajabtawa bayan tauhidi Allah ta'ala ya umarci annabawansa da sallah ya umarci manzanninsa da sallah ubangiji ta ala cewa annabi musa alaihi salam hakika lokacin da ya je gana da shi a tsori sina allah ta ala ce hakika ni ne ubangiji ta ala wanda babu abun bautawa da gaskiya kai ni ka bauta mini ka fai da sallah saboda ambatona annabi ibrahim ya yi tawakki da sallah isuwa ga ubangijinsa da ya ce ya ubangiji ka sanya ni ne sai da sallah da kuma zuriya ta gaba allah ta ala ya ji annabi isma'il da sallah sai ya ce ya kasance yana umurtan iyalinsa da sallah da zakka ya kasance abun yarda a wajen ubangiji subhanahu wataala annabi Isa ya samu ɗaukaka da sallah ubangiji ta ta'ala yace hikaya da annabi Isa ce Allah ya min wasiki da yin sallah da ba da zakka matukar ina raye sannan Allah ta'ala ya umarci manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam da yin sallah ya ce masa ka kai da sallah idan rana ta tabbata sallan azhar da asar har zuwa ga duhun dare magariba da isha sannan ka karanta alqur'ani kai sallah lokacin da alfijir zai fito shi ne sallan asuba saboda a lokacin mala'iku suna zuwa fitarin aiki Allah ita ce wasiyar da Ubangiji ta'ala ya yi wa bayan Allah kuma bayan Allah suka yi wa ‘ya'yansu da zuriyarsu wasiya da ita. Ubangiji ta'ala ya faɗa yana daga lukmanul hakim yace ya kai kana ka bai ka sallah kai umarni da kyakkyawan aiki ka hana munanan ayyuka kai hakuri a bisa dukkan abun da ke same ka dangane da abun da ya shafi bai da sallah ko umarni da kyakkyawan aiki ko hana munana ubangiji ta'ala ya umarci dukkan mu'mine da sallah yace eh, Allah ta'ala yace ku da sallah ku ba da zakka ku yi sallah tare da masu sallah wato a cikin jami'i ya ku mu'minai sallah ita ce ginshikin addini kuma da sallah ne addini yake tsayuwa gaba ɗayansa kuma dukkan wanda ya tsaye da sallah ya tsaye da addini wanda ya walakanta sallah ya rusa addini ita ce farkon abin da za a yi wa mutum hisabi a kan ranar alkiyama hadisi ya tabbata a cikin sunan na abi dawud daga abu huraira radiyallahu anhu yace manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce hakika farkon abin da za a yi wa mutane hisabi akan kan ranar alkiyama daga cikin ayyukan su ita sai sallah ke sa sallah wani baya iya sauke maka ita duk halin da ka shiga to wani bai zai maka ba sai dai ka yi ta gwargwadon halin da ka samu kanka da ka wani baya yi wa wani sallah ya ku bayan Allah ku sani cewa sallah ita ce karshen abin da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya yi wa al'umma da wasiti da shi daga ummu salama radiyallahu anha wata manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yace hakika manzo da kuma ya kasance yana fada rashin lafiyan da aka dauke yansa yana cewa as-salatu wa malakat aymanukum ku kiyaye sallah ku bare haƙoƙin bayi da suke hannunku ku kiyaye sallah ku tsare haƙoƙin abin da daman ku ta mallaka bayan ku ko kuma ku fice wata nan da ba bai gushe ba yana ta maimaita ku kiyaye sallah ku kiyaye sallah hasken da sai da harshen sa baya iya fada ubangiji ta ala ya ɗauke shi zuwa ga Rahma. wanda yana nuna maka muhimmancin sallah ibn majah rawaito wannan hadisin ubangiji ta ya wajabta sallah a daren miraji da yin magana da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kai tsaye ba mala'ika jibril aka haifo ba sai aka yi isra'i da miraji da shi ya kai ya hau saman saman bakwai ubangiji ta ala yi magana da shi ya wajabta ba wadannan salloli guda biyar kuma ya yi haka ne don girmama sha'anin sallah Allah ta lake kwanci sallah da an bako ita ta ce ya yi umarni da ita a wani lokacin kuma sai aka kaza zaka Ubangiji ta lake hakika sallah ta kasance wajiba ce a kan muminai kuma mun sanya wa lokaci. wata hanyar ce ku sai da sallah ku ba da zakka ku bi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam domin ku samu rahama. Babu rahama sai idan kana sallah. Ba rahama sai kana fi fidda zakka ya rahama sai kana jin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam hakika Allah tana nuna girman ubangiji subhanahu wa ta'ala lokacin da ka tsaya a gaban ka kace Allahu akbar ka nuna babu wani abu mai girma a gaban ka sai ubangiji subhanahu wa ta'ala ta nuna kaskancin abun halitta lokacin da nan adam yake nuna kaskancin sa ga ubangiji ta'ala har ya kafa goshinsa a kafa ya sujjada domin girmama ubangiji subhanahu wa ta'ala Allah ya take da wato ainihin wannan sannan Allah tanadi ne na tsoro maganin tsoro ne idan kana sallah kana kyautata da farilla da lafiya to ubangiji ta ala zai cire maka tsoron wani abu a zuciyarka ko tsoron wani sannan sallah da kuma ne da ke kare ka daga sharrin abokanin gaba idan ka rike sallah kana yin ta da kyau to ka fi karshen abokanin gaban ka idan za su yaƙi da kai to suna yaƙi ne da ubangiji subhanahu wataala Allah ta'ala zai karɓi yaƙi ne baka kariya kulla ne da ne da ubangiji subhanahu wa ta'ala ganawa da shi ne wannan kuma hutu ne na zuciya jini ne na zuciya neman yarda Allah ne subhanahu wa ta'ala idan ka tsaya kana sallah wannan kai tsayuwa ne na girmamawa kana girmama ubangiji ne subhanahu wa ta'ala da tsaya kai tabbaran harama kana kira'a idan kai ruku'u kuma ka kankan da kanta ga ubangiji ta'ala kano da cewa wani ubani idan kai jira kuma ka kantar da kanka ga Allah subhanahu wataala ka nuna Allah ta'ala shi ne komai kai ba komai bane Allah kariya ce daga sabon Allah da dukkan abun da ubangiji ta'ala ya haramta Allah ta'ala ce hakika Allah tana hana alfasha da munanan ayyuka idan kana son ka nisanci alfasha da munanan ayyuka ka ki sallah ka yi ta yadda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya koyar da ita ubangiji ta ce an Allah shi ko ni girma Allah ko an gwaton Allah ne Allah ta'ala ce ya san abin da kuke aikatawa kana Allah ba ka yi Allah ta ne kana yin ta da kyau ko yadda kake da kake yin ta ubangiji subhanahu wa ta'ala ya sani a'a kake masa ko sabon kake ya sani ya ku musulmi hakika mutum mai raunin halitta ne mai yawan kurakurai ne da sunubai yana tafiya a wannan rayuwa a cikin wasu sarka ne na raɗaɗi da damuwoyi da wahalar rayuwa da ubangiji ta dace hakika ya halitti dan adam a cikin wahala mutum babu dama a ta ya huta ɗari bisa ɗari a rayuwarsa ta duniya amma a cikin sallah akwai hutu akwai yalwatar akwai hutu na zuciya akwai cin daɗi da walwala a zuciyar mai yinka ta gutar da fatin rai da damuwa kuna tafiyar da bakin cikin da ya da ɗan adam tana taimakawa a cikin dukkan al'amura na rayuwa da kuma biyan bukatu na yau da kullum idan ka rike sallah al'amura da kai su fi inda ake bukata matukar kana yin ka kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya koyar da da yawa mutum ya samu farin ciki masu yawa da sababin sallah da yake yi ko ya sani ko bai sani ba ya samu nau'o'i kala kala na alkhairai na rayuwar duniya da lahira da sababin sallah cewa ya samu albarkoki da yawa da sababin sallah da yake yi wani yana cewa hakika a cikin sallah akwai albarka akwai alkhairi a tattare a cikin sallah saboda a sallah ne wuyayen ɗan adam ko wuyar ɗan adam suke kaskanta wato wuyayen gani adam suke kaskanta mutum zai sun kuyar da kan zai kafa goshin su akan kifa domin girmama ubangiji subhanahu wa ta'ala sai Allah ta'ala ya ɗaukaka ka da sababin wannan ya yaye masa damuwai da suke damu ubangiji subhanahu wa ta'ala yana cewa ku nemi taimakon wajen biyan bukatunku da wutar da damuwan da suke damun ku da haƙuri da sallah wasta'inu bi sabri wa salah idan ka hada da sallah kai haƙuri ka hada da sallah dukkan damuwoyin ka ubangiji ta ala zai gusar maka da su zai ji ta lamuran ka da kanka manzo ya ta sura ta bance idan abu ya dame shi ya saka masa hankali sai ya samu da ya kama sallah idan ya shiga sallah sai ya samu hutu ya samu walwalar ta zuciya kuma yana cewa an sanya sanyin zuciya na a cikin sallah wato jin daɗi na walwala na da farin ciki na ne ina cikin sallah ina cikin ya bilal alaika bi sallah ka da sallah mu shiga hutu idan ya shiga sallah sai ya je hutu dukkan wanda Allah ya kawo irin wannan imani to ya samu hutu a rayuwarsa Allah ita ce ruwan jin daɗi da hutu a al'amuran rayuwarsa dukkan da ubangiji ta ala nufin ya jarrabi maryam mahaifiyar annabi isa alayhi salam a za ta zo ta tare da miji ba Allah ta'ala ya sani yahudawa ta dubi a mata baƙaƙi maganganu su ce mata ta yi zina ta zo da kan shege shugabanci ta dace kawai ta fuskanci sallah domin shiya domin sauƙaƙe wannan kaifi na jarraba da ubangiji ta halaye Allah ta halaye ya ce Maryam ki ki ibada ki ubangiji ta halaye ki sujjada ki ruku'u da wasu tsare da masu ruku'u ko ki rike sallah duk wancan da ka shiga duk wannan kan da ka shiga lokacin zuwa ga sallah sai ubangiji ta Allah ya sanya maka zuciyanka sai Allah subhanahu wataala ya ba ka mafita daga dukkan hukuncin da kake ciki ubangiji ta Allah ya gaya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin da mushrikai suka cutar da shi suke gaya maka bakakin maganganu da haratansu suke gaya mata mai cikin kai ne ba makarfi ne makaryaci ne abubuwa kala-kala na cutarwa sai Allah ta'ala ya ce mun sani cewa abinda kafin da suke gaya maka yana kuma makarfi yana saka kuncin zuciya kana jin damuwa a ranka da sauƙin abin da kafirai suke gaya maka na bakakin maganganu sai ubangiji subhanahu wa ta'ala ce, to ka dinga yin tasbihi sannan ko ka kasance da cikin masu sujjada wato ka dinga yin Allah subhanallah subhanallahi wa bihamdihi sannan ka dinga da cikin masu sallah ka tsaya da yin sallah ka gyara sallan farillan ka sosai ka tsarki kana kiyamun laili ubangiji ta ala zai yaye maka wannan damuwan abin da suke faɗa din a zai dinga damun ka ba ko kaɗan sannan ita take maganin irin waɗannan damuwoyi ya ku yan uwa masu imani bayan Allah siffofin mu'mine waɗanda suka rabanta sun fara ne da sallah isa ubangiji ta ala buɗe suratul mu'minun yake kan fara mu'minun Mu'minun sun samu babbar rabo sun tsira daga dukkan abin da suke tsoro ko za su samu dukkan abin da suke so Allah ta'ala ce alladina hum fi salatihim khashu'un su ne waɗanda suke da khushu'i a cikin sallarsu suke kankan kai a lokacin da suke sallah suke fuskantar ubangiji subhanahu wa ta'ala Allah ta'ala zai ba su dukkan abin da suke so sannan ya kare su daga shirin duk abin da suke tsoro sannan mutum ina cancantan addinin firdaus da sabbin kiyaye sallah da yake Allah ta'ala ta ce ta mu'minin yace su ne waɗanda suke kiyaye sallolinsu suke jama'a suna sallah sai Allah ta lafi ula'ika kuma warithun wanda su ne masu gado me za su gada alladina yarithuna firdausa hum fiha khalidun su ne wanda suke tsakanin gadan aljanna firdaus kuma za su dawoma a ciki ba gidajen su na aljanna kawai ba kafurai da aka gina musu gida a aljanna da wuta suka da wutar jahannama kuma su kiyaye su da su gaji gidajen kafurai ma aljanna su kara a kan nasu sallah ita ce take da wato ainihin wannan matsayi za mu ji tsoron Allah mu kiyaye sallah mu fare ta tace ginshikin addini addini yana tabbata da ita da mu yi wasa da ita ubangiji subhanahu wa ta'ala ya yi mata umarni da wa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam sallah ya ladina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وعنهم على محمد وبارك على محمد وعلى أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر الصحابة أجمعين اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ولا تجعله ملتبسا علينا فنضل يا رب العالمين اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدنا لمقصود الدين الحق بإذنك إن تتالي من تشرع إلى صراط مستقيم اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين وانصر عبادة الموحدين وانصر عبادة المجاهدين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإيمان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعيشكم لعلكم تذكرون واذكروا الله الجليل يذكركم واشكروه على نعمه الجليلة والدقيقة يزدكم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 تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكرا وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض حونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلل فيه مكانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا الله أكبر